الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبارك وجزاك الله سبحانه وتعالى الكرم ده إن شاء الله وسبحان الله وانا على الكتاب غير أتبع tambayoyi da suka bata insha Allah mai tsaka da ai da bayan da kuma cewa assalamu alaikum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

wannan shi ne dalilin da yasa aka turo mana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi ne maka sanin fassararsa a wannan doron kasa da mutu kai Allah ya kora da shi wannan nauyi wa an zalla ilaika dhikra litubayyana lin-nas litubayyana lin-nas ma nusila ilayhi ko ma larabcinka sai ka samu bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzara sallallahu alaihi wasallam duka sun fi mu larabci saboda a zamanin su ba larabci bai sha wuya kamar yanzu ba su suna kan fitara ɗan ɗan larabci suke ci. amma duk da aka so sun karanta wata aya ayoyi ma da yawa cikin alƙur'ani mai girma sun kasa sun karanta na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi wa'anda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba guda ika mun annuwan mutane wannan su ne abintattu kuma su ne shirye sai suka shiga cikin tashin hankali ayyuna nan yau da nasa wane ne bai zalunci kanshi ba sai da suka koma gurin manzara su ba su nabi sai ce da su ai shirka a nan zalunci a nan ba zalunci da kuka sani ba ne a shirka ake nufi يفسر عن سورة آيات في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شركة على شيء زعلش كل هو أن الآية سنة يوا القرآن بيجي لما وانا إذا ما تيجي تقول فصل على كنش ويد قلت الله رب تيجي بزاي تكي هم يعني بس نيما كم شيء ساعة كرب وزمان تفسير أي كل تفاسير بالعذار إلى سو تفسير الطبري تفسير القرطبي تفسير آه، الدكتين الشامي تفسير الزيوطي الدر المنثور في التفسير بالمعذور والتفسير الكبير وسند التفاصيل بالمعذور ولا اخر رويته يد من ظن الله يفسر يد صحابيك حمزه فمن تفسيري عديد يد يد مغبات مغبات تفسيري ولا شيء من التفسير amma ka ce akwai rubutu larabcin ka da za ka zo ka fassara shi da shi to yan kuma mutum zai ne za ka zo ka fassara ba daidai ba kuma Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ka faɗi wani abu game da Allah wanda ba sha Allah yake nufi ba haramun ne a musulunci قل تعالوا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذا بدأ أملا أظن لو تسفل البعض تولى الحرام نعم الله يسعدك على الخير السلام عليكم ورحمة الله الله يكرم معنا جميعا tambayar da shi ne koyi da shi mutum ne sallar lafiya sai ma'ana ya rasa wani da zai ya zauna ya yi shirya fi sallama bayanin da sai tashi har ya ta tafiya ma'ana ko ya kira da masallaci abin da ya rika ya kama tafiya sai ya suna cewa bai sallama amma da ya ya ce zai dawo ne zauna ya sallama ko kuma ya ne wani shi ne tambaya idan na fahimci tambaya ya yi raka'a biyu na fila sannan sai bai sallama ba sai ya tashi yadda nake fahimtar tambayar kamar sai tashi zuwa raka'a ta uku haka nake fahimtar tafiya ya fara tafiya bai sallama ba sai kama hanyar yana tafiya sai ya tuna in ya tuna zai dawo sai cika sallar shi zai dawo sai ya zauna ya tambala kan hiyar sai ya sallama daga nan kuma sai ya yi ne sai ya yi sujjadar ba'adi akwai hadisin zuriyar ɗin da karanta shi wannan ba mai mawai na gina ba ne farin layi. sannan a zahara aka yi raka a biyu kuma mazu ala shi ne liman ya manta ba a kammala sallar raka a ba ile ya zauna suka ci gaba da gira da sabonsa can an jima sai mutane suka fara cewa to sallar na raka a biyu muka yi ne ko hudu ne manzara sallallahu alaihi wasallam gurin sai ce hudu ne ba biyu ba ce ba a manta ba yau ba ba a manta ba kuma ba a yi kasar ba ba a manta ba ba a yi kasar ba shi a gurinsa ya cika wanda kuma alama su cewa shi mutum kamar kowa yana mantuwa kama ana basharar min zukum an sa kama tarsau fa idza nasitu fadhakkiruni to umar na cikin su abubakar na cikin su rajin allahu anhuma dukka sun tsoron da ma ba su yi magana ba duriya ne ne magana da yi magana sai duriya ne ne ce tabbas manzara sallallahu ba wasallam an rage dan dai ba kasar aka yi ba to rage wa raka ji muku zama ce ku tashi mu shiga masallaci an yi mira ba ba a ce a so masallar daga farko ba sai aka tsora inda aka kaya aka ci raka a biyu sannan aka zo da sajidar su sa wallahu a'lam Allah ya saka a kashi ya tambaya ta gaba da assalamu alaikum malam ne hukuncin wanda yake tofi kaki ko ba a gaba alƙibla kaki ko ba a alƙibla tofar da yawo alƙibla haramun ne ba ba makaruni ba malamai kakar su ya haɗu bakin su ya haɗu cewa haram ka tofar da yawo ko kaji a kiblar kiblanka hadithin ma yi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man safara tujahal al-qiblati man safara tujahal al-qiblati ja'at يوم جاءت يوم القيامة بين عينيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم جاء كفله yawon kiyamashi bai na ainihi wani mutumin da ya tofar kashi ta ɓangaren a kiblarsa ta gabansa haka ɓangaren alkibla ta gobe kiyama wannan kafin zai zo a agoshinsa tsari gidan da nasa kuma shi sa malamai da yawa sun ce idan mutum akwai yawo a bakinka ko kaki a bakinka ko majina da sauransu ba za ka tofar alƙibla ba ba za ka tofar ɓangaren dama ba amma sai ka tofar ɓangaren hagu sawa'un kana cikin masallaci ko ba ka cikin masallaci an gane ko wannan mutane da yawa basar da wannan haramun ne ɓangaren hagu musu zai tofa sahabbai suna takar ɗauka sosai da wannan duk wanda zai tofar da ya ɓangaren hagu idan kuma a masallaci ne wannan hadisi ya zo ƙarara a kai idan mutum yana cikin sallah a cikin zuwa a baki kar ya tofa a gabansa kar ya tofa a bangaren damansa amma ya tofa a bangaren hagunsa karkashin kafarsa sai ya binne idan irin masallacin daji a wanda yake yashi ne da tsakuwa sai ka daga kafa sai ka tofa kasa sai ka tura kasa ka binne ka tsaya ta yanzu kuma da yake akwai kafa da tabarma da sauransu sai ka zo da hankacinka. ko tissue paper ɗinka in ka tofa a ciki sai ka ɓoye aljihunka da hagu aljihunka da dama ba wallahu a'ala wannan da tambaya ta yi assalamu alaikum Allah ya taimaki mana Allah ya fara da kai mutum ne jami'i ne na tsaro ko da aka tura shi gari a gurin da ake taron Allah shi za a yi tsaro ba ka zuwa shi wurin kafin Allah ko wurin da ake shirka to ba da kare na da shi asali mutum zai taimaka duk inda ake sabon Allah saboda fadin Allah subhanahu ta'ala ta ta'awadu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awadu 'ala al-ithmi wal 'udwan asali in ba su da larura ba ka je kana gane coci ko kana gane inda ake sabon Allah wanda haramu amma da ma. kaddara a cikin da muka rubuta democracy a kasar nan wannan mafuta an gane sun ce sa muke da cikamu a hakan fararai saboda haka muke cewa shiga police a shiga soja a shiga kaza a shiga kaza kuma za a gaba da kalubale da yawa daga cikin kalubale shine oganka an ba musulmi ba ne tura ka cin ka je ka yi gane mutane suna coci kuma babu yadda kai zuciyarka ta kyamaci abin ka je ka yi babu shi amma idan har kana so da haka to lalle za ka yi tarayya su cikin da shi a'lam ma'ana da ka babu darura darura da babu dai ko sai zai iya yi ba kai ba za ka kuma kai na Allah ya kara mana da tambaya yana tambaya cewa wanda ke shiga ma'ana ya shiga cikin musulunci amma sun kuma ana ba ba da wato ya kare zuwa mai gulma sai ya zo da ke kusurin al'ummar musulmi yana cewa wurin na gari a da muna ake da a gashi ya shiga da mutum da Allah kuma yana hukuncin ta. An ba mai bayanin sa jiya ko ko shekaran jiya ne lokacin munafiki za da kwallon gina amaru qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ba. saboda haka wannan munafici ne babba idan yana sallah yana azumi yana kuma da kuma tare da musulmi kuma ba shi da aƙida irin ta abdullahi bin ubay bin salul to wannan ya yana aikata babban laifi kuma zai tafi da sakamakon sa a gurin Allah subhanahu ta'ala amma a nan duniya musulmi kuma zai za a mai jana'a yana ta hana shi a tillah wanda ya ga dama da samun sa in ya ga dama ya azabtar da shi gobe kiyama sa shi wuta a sa shi aljanna na wanda ta duni ne malamin ne me ne wanda ya yarda da Allah da alƙur'ani amma bai yarda da hadisi ba ka san ƙara da shi da zai muna nan kan shi ne wannan sakatare yaron sunsa ɗaya da wannan kafar abun a kafar abun da ta ɗaya da ya kuma manzara sallallahu alaihi ya ce ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a ku saurara an bani alqur'ani ne tare da kwatankwacin sa shi da su ba sa rabuwa idan ka ji an ce wa asiru allaha sai ka ji wa asiru rasula ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba sa rabuwa ba sa rabuwa ko da sallar nan da muka yi yanzu ai ba ku raba su ana kiran sallah ba sa rubuwa ana tare da ikama, ba sa rubuwa saboda haka idan ka ji maganar Allah dole sai ka ji maganar manzon Allah har kuma ka ji maganar manzon Allah to ka ji maganar Allah da yusa ya rasula fa qad afa mafhumu man la yusa ya rasula fa la yusa illa duk wanda bai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai biyayya da Allah haka ce sunna haƙi Allah da ka manzon Allah ka ki Allah da ka sunna ka ƙi alƙur'ani mai girma shi yasa Allah da kanshi ya wannan mutumin har ne Allah ba da kanshi ce inna alladhina kafaru billahi wa rasulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن, نؤمن ببعض قرآنك ونكفر ببعض سنتك ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا سبيل القرآنيين وخلقا التي أولئك هم الكافرون حقا حقا ويقابل ثم بدعا هكذا مكسي حقا مكسي وأعتدنا من الكافرين عذابا أليما نعم. Sai tambaya kai Allah ya kara mana albarka tambayar shi ne mutum ne yana lokacin ma'ajin kudin da ba sai ya sanya sanda bayan ya kudin da kuma sai aka ce masa ainihin ya mace ya yi bayan cewa ainihin yana wasan yanayin yayin na amma yanzu kuma mai yi wasan amma zai gaya mutane cewa ya yi wasan a da su yana kafin shi ya musulun da kuma shi ne zai ya tana ya da wata laifin za a yi hali ko kuma mai ra'ayi wannan kuma ya yi ra'ayi ne da ranke a lokacin da yin nan ba da musulunta yanzu ya musulunta sai aka turo shekarar bara ya yi zina saboda ka sai a ce yanzu za a tsawaka da haddin da to a tsawaka da haddin kafircin da ba eh akwai haddin kafircin da al-islamu ya zubbu ma qabla musulunci na tushe duk wani abin da yake gaba daga ranar da mutum ya musulunta malar duk wannan abubuwan da yake a dafa mana suke an gaba sa kai a cikin ayar alkur'ani ma amma ma baddala masa sun koma alƙai. shan jiya da ya kuma da sama an gane ko zinan da ya yi wasu kila yana matsayin azumi a ba shi ladan azumi a kan jinan iya a jahiliya yanzu ya musulunta ba zai kara yi shi su suna allah ce yubadiru ba musulmi a cikin hasanas ƙwararres da haka ba a tsayar da haddin laifin da mutum ne a jahiliya amma bayan musuluntarsa idan ya ƙara yi kuma ana daular musulunci za a kai musulunci za a kai masa da haƙƙi idan baya daular musulunci ba za a kai masa da haƙƙi ba za a masa wa'azi a masa musamman idan imanin bai zauna da kyau a yi wannan ne ma ake ce wani lokaci mutum ya ce shi fa yana son ya musulunta amma yana tsoro shi ya saba shan giya sai a ce ka zo da musulunta ka ci gaba ka ci gaba da sha har zuwa lokacin da Allah zai sa ka bai saboda ya fi zamansa cikin kafirci haka nan yana ɗiban mata a ce ka musulunta a cikin da zai iya hakuri ba ka musulunta daga baya kuma ka tuba insha to idan ta tsaro na musulunci da zai daga addini ya tafi da insha Allah Allah ya saka kai mai tsada da ya shamana shi mai yin hukuncin wanda ya yi tsari a kai kuma a tambayar da shi ne sun fara a sai haramun ko ka sun tsari a tsaye makaroni raya su ba kara rorama annan annan makaroni da ba mu yi jina abu an zara sallah sallah ya hana mutum ya tsaya ya tsari a tsaye amma ƙara'in sun nuna cewa hannun na hanci ne ba da haramsu ba kuma shi ya sa idan mutum ya shiga wani irin yanayi na larura ka masu sosai tsari ya kama ka sai zan su akwai larura ko larura kana kana wata kila ka samu bayan gida ba inda aka nuna maka kan zuci, wato duk wurin shaƙi ne da fitsari da bayan gidan mutane ba za ka yi a tsuguna ba in ka tsuguna wata kila rigar ka ko abin da ka kai zube a ci ya halatta da baya Kasa sa akwai larura ko kuma a shekaru sun ja a shekara saba'in matasa ba za su gari wannan ba wajen tsugunawa wani in ya tsuguna ba zai ya shi saboda gwiwa shi ke da zai ka ce masa dole ne sai ya tsuguna sai ka nemi da za ka raba kai ba ne ganin ka sai ka tsaya gaba kayan ka tafi an gane wannan ya hana sassa amma asali ladabin tsugulu shi ne mutum ya tsugula ba a san makaruni wallahu a'ala

wato ainihin shirgar da ya kamata a fahimta kwata-kwata masu fito ba a gaskiya ba gane ba ya sake rubuta a wannan ne cewa allah ya bani lada da gashi. Eh, allah ya baka ya bani lada to sai ya sake wannan da ƙarshe wanda ya ce a wani ainihin ba gane ta ba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 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء الفاتقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود رسول سلمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره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 an a ثم أما بعد أيها المسلمين muna jaddada godiyar da godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da kowa da komai da ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci na sha ɗaya ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ya nufi mu da haɗuwa cikin wannan masallaci mai tara albarka masjidul bayan domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba Allah subhanahu wata'ala ya dora mu kan daidai ah, muna cikin bayani kan kissar annabi ibrahim alaihi salam ah, da kuma gwagwarmayar da yi da mutanensa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tsirantar da shi da ɗan'uwansa, uwansa ko ɗan ɗan annabi nuhu alaihi salam suka kaura suka zo garin sha kasar filastin daga misali shi kuma annabi nuhu alaihi salam aka bashi annabci aka tura shi zuwa wato muktafika ko garin sadu Allah ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafiq idan kana son ka fahimci ayar da kyau da farko ka ce wa wahabna lahu ishaqa kawai ka tsaya in ka tashi ci gaba da karatu ka ce wa yaquba nafiq sai ka gaba da sa fito daidai wa Allah maɗaukin sarki yace sai yi mai kyautar annabi ishaqa sai muka yi mai kyautar a na gari kuma annabin Allah shi ne annabi isha da shi kaɗai ya ruka annabi ibrahim ya ruki Allah ya ba shi sai Allah ya ba shi annabi isha daidai wannan lokacin kuma yadda wata ayar take cewa wa basharnahu bi ishaqa nabiyan min as-salihin hada ba kawai ba kawai ya anan alamu sai muka yi mai albishir da annabi isha annabin allah ne daga cikin mutane sa'isi to sai ya ce wa yaquba nafila sai muka sai muka yi mai kyautar da ƙari akan annabi ishaq shi ne annabi ya shi ma ɗali a gurinsa amma asalin tafi kai domin annabi yaqub ɗali wajen annabi isha annabi isha kuma ɗali wajen annabi ibrahim kenan jikansa ne da yasa aka ƙara nafila nafila shi ne asiya ƙari ne kawai aka masa bai rukaba an ce masa nafila kuma da bai rukaba a saman shi kamar da Allah sauran tare ke cewa a wani guri wa mura'atuhu qa'imatun ضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب الله يجي وامرأته قائمة اللغة ما تسعى سنة عيب ضحكت الإمام الزمخشري شريف تلك الشاب يتي فحابت ضحكت بمعنى حابت حكى هنا الزواج في العرش amma yanzu malaman suna ba su da wannan fasara ba saboda ba za ka cire ba za ka yi sarfin ma'ana daga ta ba har sai an samu da yi umaratu wa qa'ibatun fa zahir matarsa tana tsaye sai dariya to bai hada sai dariya kai dariya ne domin an mata albishir za ta samu da kuma ta tsufa saboda haka al-ma'na al-mutabadir lidhihin shine ad-dhahik ad-zahir sai dariya ne da gaske ba ba wani haila فبشرناها بإسحاق سمك متى البشر تعلم إسحاق ومن وراء سجع بنا عكا نحيك ننفر ومن وراء إسحاق يعقوب بايع النبي إسحاق هو مكة قال النبي وسكي وتارشين النبي يعقوب عليه السلام me yasa Allah ya mai wannan kyauta Allah masa wannan kyauta ne domin gwagwar bayan da yi da domin gwamar bayan da yi da shirka ya sha gwamar ma shi kaɗai ba dukkan mutanen gari daga karshe aka je masu cikin wuta ya haƙura har Allah subhanahu wa ta'ala bai bai bakuta to ya cancanci a mai tukuci ta roƙi ɗa guda ɗaya ɗaya eh, mun ka yi fara ba ƙari bugu da ƙari bonus da annabi a ko bare sa wannan bayanin Allah ya shi a wani guri يتي فلما اعتزلهم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا وكلا جعلنا صالحين جعلنا نبيا وكلا جعلنا نبيا التي فلما اعتزلهم النبي ابراهيم عليه السلام يا يجي كلف هلي يلي كنشي ya kaura cewa ma ya abuduna har da suke bude tawa kuma bayan Allah a tazala mu ya nisance su wa ma ya abuduna da da Allah ke wa wa da muka mai kyauta da annabi da annabi ishaq da annabi yaqub Allah ya ce wa kullun sannan kuma da cikin su da Allah nabiya mun sanya shi annabi Allah wala yana cikin kyauta da farin tarai Allah ya baka ɗalibi Allah ya baka ɗalibi waɗanda suke da yaya na gari sun san wannan kana da baka sa shi karatun ƙwararri ba ka ka sami shi kaɗai ya ke kwanci a dai a daki kana buɗewa da gaji ya zauna yana karatun ƙwararri wani irin farin ciki ke yi ana da ta hakar dare ka fito za ka yi gyara dare ka dai ka daki ka kawai ka gaji a tsaye kafin ka a wani irin farin ciki za ka ji ya fi kuɗi Wannan ya fi kuɗi ko kana da ta ya zaɓi ya karanta shari'ar musulunci ya zama malin dare da rana za ka gaishe ya tafi wuraren da ake karatu na shari'a tafsir al kurani da girma karatun hadisi ne fiki ne yana yi don ya san Allah to iya daga cikin qurratu a'yun iya daga cikin abin da yake faranta mutum rai tun daga nan duniya Allah ya bashi shi na gari وشيخ يبدو الدعاء النبعوة حديث إبراهيم عن دعاء إيجا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما نعم وجعلناه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال تفسير ما سبحانه وكلا جعلنا صالحين kowane daga suka nan annabawa mun sanya shi mutum ne salihi mutum kwarai Allah ce wa ja'alnahum a'immatan wa ja'alnahum sai muka sanya su su wa kenan annabi Ibrahim da dan dan uwansa annabi Lut da ɗansa annabi Isa da jikarsa annabi Yaqub mutum hudu aqrabu mazkuri wanda aka ambace su a baya kurkusa su da mutane hudu Allah ya ce wa ja'alnahum waɗannan mutane guda hudu sai muka sanya su a in matan shugabannin jagorori limamai a gane ku, sai muka sanya su ne limamai jagorori wanda neman ba tare da ba tare da Allah da kai shi ne yi jira musu a nan wajen Allah a in matan wallahi tallahi liman da tsoron Allah mai jagorancin mutane wallahi tallahi ya fi famar ya fi dokta amma a wurin Allah ba a wurin mutane ba a wurin wa'anda suka san mahimmancin tsoron Allah da jagoranci irin da musulunci su san mahimmancin liman Allah ke wa ja'alahum a'immatan sai muka sanya su manya-manyan limamai jagorori wannan za idan aka ce maka liman ba za a nufin da shiga gabar sallah kai ba mai jan mutane a sallah mai jan mutane a amurra na duniya shi liman ne a wajen ibada sannan kuma idan aka samu tsakaniya tsakanin mutanen gari shi ne alƙalin da kwayar cewa duk wani lamarin da ya shafi rayuwar mutane shi ne mai tsawa wanda shi ne zagora shi ne riba su da annabi ibrahim da ɗan ɗan uwansa annabi lot da ɗansa annabi isha da jikansa annabi ko dukkan su jagorori ne imamai Allah ya ce a in matan kuma wannan tunda ba annabi ibrahim alaihi salam ya yi addu'a cewa shi a ba shi limanci a ba shi jagoranci a baiwa ƴaƴansa jagoranci inda yake wa ja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu limamin jagorori gawa ha ga mutane masu tsoron Allah a cikin suratul baqara Allah yake wa ijibu tala ibrahim rabbuhu bi kalimat إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuna lokacin da muka jarrabci annabi Ibrahim alaihi salam da wasu kalimomi da wasu jarrabawa fa a san babu na ya cika su a cikin baya ya ci jarraba wannan kai bisa kai kana sai annabi ibrahim ya ce ya ce allah subhanahu wataala ya ce inni ne lin-nasi ima lalle ni zan sanya ta jagora liman ga mutane to annabi ibrahim alaihi salam sai ya mika kokon baraka yana roƙon ai ke ya gamsu shi liman da jagora ne yace wani min ce amma kuma daga cikin ta ina son jagoriya ina son ɗana annabi sa da zama shagora ina son jika da annabi yaqub ya zama shagora ya Allah ina roƙonka wannan tsari. Wani min zurriyati Allah ya aji ya yarda amma da ya yarda yanalu ahdi a zalimi a cikin zurriyarsa idan akwai al musulmi ne amma bai tsaya daidai ba ba bai adalci ba ne to ba zan ba shi wannan jagoranci ba kuma shi yasa mutane na daga ba a so su jagoranci la ya nadu ahli wa zalimin alqawli na azalimi ba sa fa kuma haka ne da gaske ayoyin alqur'ani sun nuna cewa daga cikin zuriyarsa akwai na gari akwai kuma azzaliman daga Allah ya ba su jagoranci azzaliman ba da ya su ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ومن ذريتهما لجسم ذريته هما أن مكتوب يونيكو ولواء النبي إبراهيم ده عليه الإسحاق عليه الصلاة بدليل سوى وباركنا عليه وعلى إسحاق mun masa albarka شأن إبراهيم ibrahim yawa dan إسحاق annabi ishaq albarka yace wa min zurriyatihi ma daga cikin zurriyoyin muhsinun akwai mai kyau sa mutumin kirki wanda muka ba shi jagoranci wa mu da nasu akwai kuma wanda ya tunci kansa da sako shi wanda ba a ba shi jagoranci muna fata an gane wannan kuma mai kyau guna mana malam jagororin mutane ya masu zanto masu tsoron Allah yanzu muna zamani ne kawai wanda ya yi gurku shi kaɗai zai yadda ku zama jagora jama'a haka ne su gan Allah a makarantun boko nan wai ana karanta tsoron Allah ne a abu a gaskiyar lamari ba ana karanta tsoron Allah ne a abu masu karatun political science suna karanta alkur'ani da tafsiri da da fikihu da hadisi duk suna karantawa to ina za ka samu tsoron Allah babu inda za su samu tsoron Allah kuma dole mun so mun yau su ne jagorori duk wani gwamna da ka idan aka kai kara ta wani ya ta kasuwanci wani political science wani ma'aikarsa wani wani computer abin da zai hada su da tsoro Allah ba babu wannan ilin da muka hau wannan bala'in da muke ciki shekaru da yawa ake ta kuka kullum wanda ake kira ake ake kira ake iko akai shine shugaban kasa wallahi ta bai idan shugaban kasa yana da laifi to ba da gwamnoni ni a gurin ta fi saboda shugaban kasa bai taba fashi ba yana turawa da allocation zuwa kowace jiha to matsalar allocation din tana isuwa ga yau ba ai ba taɓa samun lokacin da shugaban ƙasa rashi da yake tura masa kuɗi ba yana turowa gwamnan jihar kaɗai ya maka aiki da kuɗin a wajen ilimi a wajen kiwon lafiya a wajen tsaro a wajen komai da komai wajen ake yi iya girman jihar ka iya kuɗin da za a tura maka kuma ba za a fasa ba ko da wanda suka tura ina kuɗin suke tukura da suke tafiya zama da aka yi wani gwamnoni sun fi laifi amma ba a ganin su shugaban kasa kawai ake musamman kuma yanzu lokacin subsidy labari ya inganta cewa bayan an shirya subsidy ɗan nan manar an lallanka musu wato ainihin allocation na jihohi akwai gwamnan zai karfa maka biliyan hamsin a wata daya biliyan tasa'in a wata daya malam suna nan da ba shi ba ruwa ba wuta ba asibiti ba bakaratu ba tsaro to ina kudi ya fi amma za ka ji mutane shuru ba sa magana a kan gwamnoninsu suna fatan allah shi ne yadda su samu matsala da ita ce gwamnonin nan ba su da tsoron ala mutum ɗaya zai kwanta a kan akan dukiyar da mutum dubu goma za su ci ya mutu ya bar wasu dukiyoyin a ƙasa a bankuna a ƙasashen mutu Allah shi yi zuwa ba daya kuma Allah ya ba mu su ba masu tsoron Allah Allah ya wajen Allahun a imbata maka sanya su wa'annan jagorori annabi Ibrahim annabi Nur annabi Ishaq annabi Yaqub muka sanya su jagorori da mutane ya duna da amina suna shiryar da mutane da umarnin murji'a wa auhaina ilayhim fi al-khairat Allah muka musu wahayin aikata ayyukan alkhairi jagorori da gari daya Allah ya sanya musu san aikata wa mutane ayyukan alkhairi wa iqamar salati da kuma tsayar da sallah kenan jagora ya kan gada mata ta shi ma sannan kuma ya kula da talakawa kai tabbatar cewa kowa ya kula sannan ita ce farko abin da ake bukata ga ɗan ƙasa ta kafu ta musulunci annabi na in mankan namun arzi a kamun sa idan muka tabbatar da mutane da wurin kasu farko abin da ya wajaba a tsayar da sa abin da yake biyuwa ba wa ake zakata. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذا قصر أبو أبو in aka tabbatar muku da shari'a ko wani kasa wannan gari na shari'a ne kamata ku abu na farko da jina in makarna hasan arzi abu na farko a kamar salata sai a tsayar da sallah ana ba a yanka hannun ɓarawo da kuna idan an yi mana kuskuren da aka harafa malam ba wani shari'a ana tsayar da ita don an rantsar da mutane malam kafin fa a ce an tsayar da haɗi malam sai mutane kowa da kowa ya kunshi an tabbatar kowa da kowa babu wani yake cikin halin kakari kai sai na amurka da kafa da yamar ba a zamanin akwai lokacin da aka yi fai mana aka rasa ruwan sama yunwa kamar ta kashe mutane wala kafin cewa soke haji a wannan lokacin mutane suna fama da yunwa wanda yin sata ma yana da bukatar sata ka bar shi ba a yi kamar sai ya soke haji shi addinin fiƙihu ne ma eh, sai an fahimci shi kyau saboda haka idan aka tabbatar wa mutane da shara'ar musulunci a doron ƙasa farkon abubuwan shugaba ya tabbata polis polis lungu lungu sako sako ɗan hisba suna tilastawa kowa ya zai kowa ya zai saboda mutane su samu tsoron allah abu na biyu wa'atawar zakata masu hannu da shi ne a tabbatar kowa ya da zarka a cikin wa musa Ka gane ko kuma mana idan ana da zarka da gaske halin ba za a samu zakka na sha faɗin wallahi tallahi ko a Najeriya a ce ma ba wani ɗan kasuwa kawai kuɗin da suke da shi kaɗa a ce kowa zai shi ne zarka da gaske tsakani da Allah malam wallahi ba za a yi shekarar bara akwai kodin bawon Allah a ne da suke wallahi ba sai shi ba sai shi ba amma na samu labari daga bawon Allah da na sai shi a Kaduna malam shi kaɗai ka kowace jiha a jihohin arewa guda goma sha tara asal kudin da ya tura a gaba mutane miliyan ashirin da biyar shi wallahi ka ba wanda ya baiwa ya raba shi ke gaya miliyan ashirin da biyar shi kaɗai ba kuma a najeriya ba a san shi ba talaka ne ne shi kan wallahi da kusa shi talaka wanda ya mata da ce to wanda bawan Allah ya ne cewa kan shi ma ya an an san shi ne da amana a Kaduna shi ma da sanata kuma ya ce ya ji sunan shi ne zai tura shi da akan kawai Ya ce a raba masa to me za ka ce idan kuma koma kan attajiran eh wani attajiran an ce ya rasu ya bar tiriliyan saba'in da wani abu a kawo shi kadai tiriliyan wajen da najeriya ba ki daya shi shekara ba kuma ire-irensa a kano kawai nawa ka je mai duk da masu kudin mai gudu ka je jigawa masu kudin jigawa ka je yau da masu kudin yau ka je lagos masu mana a ce za a yi zarkar da gaske mana ba sadaka ko haya ko aliko ɗan goshin kawai ɗan goshin kawai shi kaɗai ba da da aka ce ya ajiye kwanan baya wai wannan baya cikin dukiyarsa ya ajiye shi wakafi ne mana tiriliyan goma sha ɗaya wakafi kuke ajiye shi wakafi kuke saka mai da akai mana wannan jami'u sun kare wannan shi kaɗai tiriliyan goma sha ɗaya ya ce ko ya rasu wannan ba cikin gadon yanzu idan aka ce za a raba wa ɗan Najeriya tiriliyan goma sha ɗaya kowa nawa nawa wani sa eh za mu mutum miliyan ɗari biyu da wani abu mana ƙarshen kamar sai kowa ta da miliyan da ɗaya to kudin koma da yana haka to shi kaɗai ne rama iya sun cikin masu sa'a halin da ake ci yanzu ake kuka wayo Allah ana kira gwamnati kun ga wata mafita shi ne manyan malaman musulunci a nemi masu kudin nan a tara su a musu wajen duk masu yi kowace jiha a tara su don Allah ku yi wa Allah ku ci da kudin nan ku kawo ga masu tsoron Allah ne kuma kowace jiha za a samu masu tsoron Allah wannan zakar gida-gida a dubuta da ana masu fara ba za ta kattaro su ya fi da shi musulunci shi ne ya kawo ainihin poverty eradication ba ba a ba poverty eradication kawo da poverty ba gida ba da yana musulunci ba a yi ba shi annabina in makanna musul arzuwa yanda idan muka tabbatar da su a dorin ƙasa farkon abu a tsaye da sana abu na biyu atau zakata a bayar da zakka kowa ya sa talauci to daga nan kuma za ka ce wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar haka batun hisba ya shigo wanda ya saka a nan in hisba za ka kama shi inda ake shan giya a aiki inda ake tata a aiki gidajen karuwai a aiki a tsabtace musamman a dawo masu tsoron Allah da abin da aka ce za a yi shirin namu wa irin hisba mu na Najeriya wanda ba masu son rai aka ce za a yi a nan da sai kiristoci suka tayar da cikin ruwa haka ne ta shi ayi haka eh, an gabatarwa gwamnan gwamnan yayi saboda an rage farna sojin mahaifu akwai da ba su iya kaiwa ba a kashi democracy ba su da wani cikakken adala wani zugar suna ji suna gani da barna hada ba za su yi magana a yi daura sa faɗi wani ya ce suka kuskura sun ma suka saba bayanan sun san hinsar ba ba cikin zaɓen saboda su jamhuriya ne ba a cewa to irin ƙasar da suke ke Allah ce wata alamun أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكما سواها أيها الخير da tsayar da sallah da kuma bayar da zakka to shugabannin mu da yawan su kansu suna sallah masu kuma yin lilaci gwamnonin mu suna sallah yin lilaci suna bayar da zakka yin lilaci sun yarda a yi umarni da alkhairi a yi hanya akan bukai Allah ke wa kazo lana abi wa'annan shugabanni jagorori sun kasance bayi ne da kwarai gare mu bi'a masu tsayuwar dare masu tsoron Allah masu bin umarnin Allah masu kawai cewa halin Allah to haka ake so shi wa gabanni a doron kasar su to an rufe wannan chapter yanzu kuma za a shiga bayani kan annabi Lut alaihi salam shi ma irin gurbar bayan da yake mutanensa ka tsara lokacin zai babu dama ku ci aiko